Ba ta nan na aike ta. Ina eh, kika aike ta? Kamar ya ina na aike ta? Eh. Ni na san inda na aike ta ba kuma za a gaya maka ba. To abin da nake so da ke. Isar ƙadagi wando ta raƙa sarawar. Sahura ne mata miji. Mu me? Miji. Waye shi? Ah, gundura. Gumme? Gundura. Sannan na fuska jiyara yana da kirki, yana da mutunci. <laughs> Akwai farare a hannunsa. duhu na dukan duhu wai baka riga ba kobo. Ban gane baka riga ba kobo. In mana ja ya fado ja ya dauka Kai ga ka dukan shaho ka hada ta da girbin haka haka. Kiɗan girbi ko? Mugun kiɗan girbi ma bai magana kiɗan girbi ba sa amfanin sa san me za. To ina tabbatar miki ko kin ki ko kin so shine mijinta. Miji ma. <laughs> Wato ni ban gama fita daga ciki ba ita ma ta fada. Wa. Ita yarinya. Ita ita. Halin da nake cikin shekara da shekarkaru. Ita Harira? Kwarai kuwa ina zaune cikin tashin hankali shekara ita tuwa a ciki. Ita ma a jefa take. Aminu alaikum assalam. A'a Halima. San da zuwa. Bari mu baki. a a yi zaman ki. Ba zama bane ya kawo ni. Ka shedi mijinki na kawo miki. Ka shedi kuma. Ka shedi. Jiya na zo ina tafiya a biyo ni a hanya ake min dan kira ake min fito iya min sigina. Ikon Allah. Kin ji ba? haka ma kwanaki fa ya mini fa ce jaraba ce ta ce jaraba ce ta kaki biya ka sha kayi man kas ka nemi sigina ka mun fito to ban da abinki kin ce ya sha yayi man kas wanda ya sha yayi man kas ina yi kai ma ka saka shi a cikin layin mutane bari ka lissafa shi a mutane wannan wannan abin har ma ke zai bata miki rai ai ko malam ba zai wannan addu'a ba dan ba zai shiri ba abu ka gane ta ba ki sai idan Halima ce fa ta gidan liman. A baka gane tan baka je kake kashe mata ido kana mata sigina. Halima ai ban gane ki ba ai. Ai to gani ne kin yi fes wallahi tallahi. Kin ji ba? Yes Halima. To aniya ka tabi ka. Kai Wai wata irin rayuwa ka sa kanka a cikin wato a gabana ma kana gaya mata ta yi fes to na tabbata kai abin da ta ce din. yau da kin tunanin ƙarya nake miki bi na fa faran nan fa ike mun fa fito fa jiya ma fa haka isa ta kwatanta mun fa wallahi duk zai aika da manyan yanzu zai aikata wannan da abin da aka taya ba zan musu ba abu ɗaya ne zan musu to ni dai ke masa magana gaskiya in ya sake mun zan gaya malam a ki gaya wa mallam kawai dai dan Allah da annabi muna bara addu'a addu'a ba za a yi masa ba za a dai a ɗau mummunan mataki a kan abin da yake mu. ba a yin ba kuma tun yana siginar a titi wata rana sai a aika aika yazo cikin gida. Addu'an nan kina mai yarsa tana mai Allah bai shirye shi. Alaikum salamu. Abin nufi ai in aka haɗu da watsa a cikin bayi. In Allah ba a yi masa addu'a Allah ya shirye shi ba sai ya shafa a jama'a da yawa. Ya ku ya ku ya ku shikenan ya ku To ya ce ki Shi kenan na tafi. To a ba za ki dan zauna ba. A'a yau wani zamani da man ka shedin sa na kawo miki. To kenan nagode. Aiki ma nake a gida na fito saboda tun jiya raina yake a baci. To Allah ba da hakuri. Sai an jima. A gaida malam. Zai ji. A gaida malam. An yi ta mai zubar da kuɗi ba. Kai ba? Ka gama ta mai zubar da kuɗi. Ki da ki da ki da. Mun ba jarma. Me ne kai? Kundila, sannu ba ma. Yawwa. Ba ma yanzu Ke ka taho? Wallahi. A'a, sannu da zuwa. Yawwa. Dama. Allah ya sa lafiya dai. A lafiya kalau. To. Zuwa na yi dama in dan gaishe ka. Allah sarki. A kuma daɗa motsa jam'iyya. A'a wannan yayi daidai. Eh, duba da yarinya na ga kamar ta dan haɗa nan ce bari in dan samo dan abin da za a dan dinga mata farfesu ko da murmure. Allahu kabir. Wannan yayi daidai. Eh, dama azumunci ne. Dumun na samu a ba ta a yi mata farfesu ko ta ɗan ƙara kumare. Ah, Dumun bice ne ba yawa. To kudin mareke na ɗari biyu ce babu. Wa ne kuma kaje bi? Wannan ɗari biyu kuma in Allah ya ta hakura. Ya? Wa bi? Ka ka ka ba ruwanka

ana ba ku danya. Mm. Wannan gurin. Ya? Wannan gurin. To. Wannan gurin. Sai a yi an Ha?